Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. a yau rana alhamis 17 ga watan agusta na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin afirka na ecowas sun fara wani zama a yau alhamis a akara babban birnin ghana inda suke duba yiwa daukan matakin soja a nijar bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga senegal zuwa spaniya za kuma ku ji cewa mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafa ta mata a amurka ya ajiye aikinsa kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa 'yan ta'adda sun hallaka fararen hula 31 a jihar tilibir ta jamhuriyar nijar tun da tilibiri kan ta faɗa muku ba cikin duk babu kasa da kada wani mugun bala'i na kashe-kashe ko kasa tilibiri yanzu haka kuma za a ji cewa manyan hafsoshin tsaron kungiyar ecowas sun fara taron kwanaki biyu kan juyin mulkin nijar a kasar ghana shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar nijar a turbar demokradiyya daga nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin afirka na ecowas sun fara wani zama a yau alhamis a accra babban birnin ghana inda suke duba yiwuwar daukan matakin soja a kan sojojin da suka yi juye mulki a nijar a watan da ya gabata a ranar laraba kungiyar ta ecowas ta ce tuni ta ankarar da dakarunta na 'yan katta kwana kansu zauna a cikin shiri domin maido da doka da oda a kasar ta nijar Ƙungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Nijar. Taron na gudana ne bayan wani harin ta'addanci da aka kai ƙasar ta Nijar inda dakarun juyin mulkin suka ce an kashe musu sojoji sha bakwai. Sai dai masu shar'i kan al'amuran tsaro a Ghana da ke karbar bakuncin wannan taro na shugabannin dakarun kasashen ECOWAS irin su Kanar Umar Sanda mai ritaya na cewa akwai bukatar a yi takatsantsan da ɗaukan matakin soji. ya ECOWAS suka ce za a shiga da karfi an gamu da su da karfi domin ka duba Niger Niger is a landlocked country ba wanda za ka iya kaje je ku ships ka je ka saukar da sojojin ka ba ba su da teku ai ba ba ba Niger ne first country da sun kai ku ba Burkina tayi Mali tayi ba shiga ba me yasa za ce Niger su za kai musu hari dakarar juya mulkin na Nijar dai sun ce dole ce ta sa suka sauke shugaba bazum daga mulki domin su kawo ƙarshen matsalar tsaro da suka ce ta kubce masa bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga senegal zuwa spaniya an ceto mutum 38 da suka tsira an kuma tarar da gawarwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan yuli an gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin cape verde ma'aikatar harkokin wajen senegal ta ce a ranar talata masu tsaron gabar tekun suka ceto mutanen sai dai hukumomin na kebbat ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba The Spanish Migrancy Advocacy Group Walking Borders says the vessel was a large Wakilin kamfanin dillanci labarai na AP ya ce kungiyar Spaniya nan mai fafutukar yaki da safarar bakin haure ta Walking Borders ta ce kwale-kwalen na kamun kifi ne wanda ya bar Senegal a ranar goma ga watan Yuli. Ruwan Kibbad yankin teku ne mai cike da haɗari wanda ya sha laƙuma rayukan dubban bakin haure yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa. kwanaki da dama da aka kwashe ana tafkar ruwan sama babu kakkautawa a yankin himalaya da ke india yayi sanadin mutuwar mutum 72 a wannan makon mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama masu ayyukan ceto a jihar himachal pradesh da ke yankin na himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau a kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzi suka binne a ƙasa hukumar kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama cikin 'yan kwanaki masu zuwa akalla mutum ɗari aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin indiya ciki har da jihar ta himachal pradesh labaran da To nan ba da jima ba, Muhammadu zai sake damar da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan, wasu sabbin har-hare da aka kai a jihar Talabari sa'o'i kaɗan bayan kisan wasu dakarun tsaro goma sha bakwai a yankin mai fama da ayyukan 'yan ta'adda sun yi sanadin mutuwar gomman fararen hula abin da ke fayyace girman matsalar tsaron da ta'addaba kasashen Sahel. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. rahotanni daga jihar tilaberi sun yi nuni da cewa tun daga wajejen karfe shida na yammaci har zuwa cikin daren talata wayewar jiya laraba ne wasu mutane dauke da bindigogi suka afkawa fararen kula a kauyuka da dama na da'irorin desa da mahanna lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 31 a cewar wasu majiyoyi wani mazaunin yankin da ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana damuwa akan abubuwan da ke faruwa 'yan kwanakin nan yana mai kiran hukumomi su dubi abin da idan basira sannan ya bukaci al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarin neman bakin zaren rikicin ta'addancin da ke kara ta'azzara. tun da tilberi bai ta faɗa muku ba sai duk babu ƙasa da kadda wani mugun bala'i na kashe-kashe kau ƙasa tilberi yanzu su mutanen da abin da suka roƙo a ƙarfafa ma jawonmu a ba su kayan aiki su yi ƙoƙari su kula da waɗannan 'yan ta'adda tun da mutane sun talauta mutane sun yi jijiki mutane sun bar ƙasashensu kai da harka da kamata al'umma su ne ya kamata su kama ma sojawa soja shi ya san ƙasa shi ya san inda ɗan ta'adda yake ya kamata mu yi musu tanyo mu ba su gurgudo mu ba su ilimi da wanda mun ka sani tunda su ma suna da nasu ilimi na tsaron ƙasa amma duk da haka nan ɗan ƙasa in ya yi magana shi ya san inda ke mishi ciwo a ci gaban aika-aikar da suka kaddamar 'yan bindigar waɗanda ake kyautata mayakan kungiyar reshen is ne sun kai farmaki a ƙauyukan karkarar anzuru waɗanda suka hada da sarakwara da tiyam da fariye da bisa da bangutande da rigar bibiyar gu inda suka kore ƙananan bisashe 555 da shanu 201 to amma ba a yi asarar rai ko guda ba a cewar wata majiyar ta daban lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojoji suka ce sun dogara da su wajen kifar da gwamnatin muhammad bazum shugaban kungiyar agashi ta action for humanity zirbin abbas na mai tunatar da sojojin juyin mulkin alwashin da suka sha kan wannan matsala ya ce wannan manuniya ce ga cnsp lokacin da suka ayyana matsalar tsaro a jihar tilaberi da sauran jihohi ita ce hujjar da suka fake da ita mun yi jiran samun wani sakamako na zahiri ko da yake har yanzu ba a makara ba to amma mun yi zaton samun wani sauyi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a gaskiya alamu na nunin har yanzu ana gidan jiya muna fatan abubuwa za su canza don ganin zaman lafiya ya dawo a nishar da ma yankin sahel kawo yanzu hukumomin tsaron kasa ba su yi bayani ba dangane da waɗannan sabbin hare-hare haka kuma yunkurin jin ta bakin hukumomi a ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya ci tura saboda wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki in ji su kafin waɗannan hare-hare da suka yi sanadin hallaka fararen kula ma'aikatar tsaron ƙasar nijar ta sanar da rasuwar wasu sojoji goma sha bakwai a ƙauyen kutugu kusa da iyakar ƙasar da burkina faso a wani harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ranar talata sha biyar ga watan agustan 2023 Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta a gaida Sulaimun Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To gidan adana kayan tarihin Birtaniya ya sallama wani ma'aikacinsa bayan da aka sace wasu kayayyakin tarihi a gidan. A cewar hukumomin gidan tarihin an kaddamar da wani gagarumin bincike a kokarin da ake na ganin an gano kayayyakin waɗanda suka hada da gwalagwalai kayan alatu da wasu gilasai da ake ajiye da su tun kafin zuwan annabi isa alayhi salatu wassalam gidan ka adana kayan tarihin har ila yau ya ce za a maka ma'aikacin da ake zargi da hannu a batan kayan a kotu a kokarin da ake yi na gano inda aka kai su mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafar amurka ta mata vladko andonovski ya je aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na ap da ya saka sunan majiyarsa saboda ba a fitar da labarin a hukumance ba ajiye aikin nasa na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da aka fitar da amurka a gasar cin kofin duniya ta mata amurka ta taba lashe kofin gasar sau hudu hasali ma ita ke rike da kofin kafin ficewarta a zagayen farko tawagar 'yan wasan ta taka rawar gani a karawar da ta da sweden amma ta sha kaye a bugun finality da aka yi a zagayen kuta finals labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A yau Alhamis aka fara taron yini biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS a hedikwatar rundunar sojin Ghana da ke Accra. Taron da ake sa ran zai tattauna batutun tsara dabarun da zai amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Nijar idan har bukatan hakan ta taso. Kasashe tara cikin goma sha ɗaya ne ke halartar taron wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani. ECOWAS again is facing crisis, crisis that we thought over the last 15 years had disappeared. Wannan ne jawabin da ministan tsaron Ghana Dominic Nitiwol ya gabatar yayin taron wuni biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS da ke gudana a sansanin sojin Bema Camp da ke babban birnin Ghana Accra inda yake cewa ECOWAS na fama da matsalar rikicin da muka san cewa ya kawo karshe shekaru da suka gabata yayin da kasashe goma sha biyar da ke karkashin kungiyar suka zabi ɗora kasashen su a turbar demokradiyya farin jinin ecowas ya daukaka ta fuskan duniya abinda ya sanya masu zuba jari karkata zuwa yankin yammacin afirka amma kuwa a baya bayan nan matsalan juye-juyen mulki sun fara ci mana tuwo a kwarya a yankin kasashen kudanci da gabashin afirka suna zaman lafiya yayin da mu muke ci gaba da baiwa kawunan mu matsala su dai fa suna ci gaba da haɓaka tattalin arzikinsu ta fannin samun masu zuba jari ministan tsaron ghana mai masaukar baki ya jaddada matakin da shugabannin kungiyar ecowas suka ɗau. dauka yayin taron su a birnin Abuja tarayyar Najeriya inda yake cewa. The authority of heads of state and government Shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar Nijar a turbar demokradiyya amma ko kungiyar za ta ci gaba da tuntuban sojojin da sun ka hambarar da gwamnatin farar hula a kasar ta Nijar ta hanyar diplomasiya. A karshe dai ministan ya bayyana cewa yana da imanin hafsoshin sojan za su samar da dabarun da za a yi amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Nijar har in bukatan hakan ta fusata tare da jaddada cewa har in masu tsaron shugaban kasa a Nijar suna tsare da shugabansu to ko shakka babu al'umman yankin yammacin Afirka na cikin hatsari sosai. If presidential guards Niger take hostage their president, nobody, and let me repeat, nobody in West Africa is safe. Na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaro Adib Sani inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan matakin ECOWAS inda yake cewa. Ina ji mutane na batun ana nuni a je a yaki a ba haka bane Na su ne su yi taro su assess situation nan a ga in za yi intervention sojoji ya zai je ba kaman ana taro a strategize ba ne eh, besides in za ma strategize haka ma ba fili za a fito da shi haka ba a ba wannan eh inda an yi shi secret wato wanda bai sani ba kenan amma wanga dai ne su dai zamna su yi maganganun su gani to muka shiga da su ka'idoji what are the implications damuwan da eh, damuwan da zai zai iya kawo muna wato fitinan terrorism ga kuma in aka je yaki burkina faso da mali sun ce su kuma sun kara ciki ga shi batun economy mu because recently muka karbi wandan kudin imf kuma kudi za a je yaki kuma are we waiting for the political fallout yanzu sojoji suka fara mutuwa ake ana shigowa da wa eh, eh, gawansu ya za a yi Gobe Juma'a ne ake sa ran kawo karshen wannan taron Hamza Adam muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Hamza Adam. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe ɗaya da minti goma sha hudu na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kira wato gouty arthritis a turanci inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa inda ya ce cutar ta fi kama 'yan shekara talatin sama amma kuma sai lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi kan wannan batu. To likita mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa. Daga cikin manya-manyan abubuwan da ake so mai ciwon gaɓoɓi ya kauracewa na shi wannan gauti arthritis ɗin gaskiya shine giya wanda shine na farko ga wanda suke sha ba batun su rage bane su bari ga baki ɗaya saboda yana da illa a jiki kuma ba zallan cin gabobi yake sa ba hadda ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki sai na biyu kuma ga wanda suke yawan cin nama ko kuma kaza ko kuma kifi sai su yi haƙuri da shi akwai wanda kuma zai ce ah ai to bana yawan cin naman kaza kuma ko kifin ko nama amma ko me sa nake da shi shine sai a tuna da amsa na baya na farko akan yi gadon shi so kaga mutum yin gadon shi ya zo kuma ya kasance ko alal misali hala yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon ya yawa ko kuma yana da kiba sosai to ba abun mamaki ba ne wannan arthritis din zai iya bin jikin shi shi wannan ciwon gabobi na gaba kuma ga wanda yake da kiba in yana da shi ya dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukan taimakawa sai kuma irin yawan cin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing to sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukan amfani sai kuma yawan shan ruwa yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gouty arthritis din so kaga za a iya fitar da su kamar ta bayan gida ko kuma ta tsari so wannan yana taimakawa gurin fitar da su da dan motsa jiki kaɗan amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gaɓoɓin ya yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane ba rather kawai yakan taimaka ne dan kar ya ci gaba da taruwa sosai a jikin dan adam na gaba kuma akwai su diuretics diuretics waɗansu magunguna ne da ake ba wa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini in fact magani ne na mana hawan jini amma wanda diuretics na suna nan kala kala kala kala kala kala kuma ba wai dan an sha na sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ke iya jawo wannan gauti arthritis din in aka daɗe ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba wani lokacin ko ma a ce an bayar a asibiti ne to yakan iya jawa irin wannan ciwon gaɓoɓi musamman aka yi wata da watanni zamani ko kuma shekara da shekaru ana sha misalin sun hada irin su furosamide irin su tosamide irin su bendrofluorothiazide irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan ba wa marasa lafiya wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gouty arthritis din akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gabobi ya rika yi eh to in mata kama dole mai ciwon irin wannan gabobin gaskiya in ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikinsu saboda wannan motsa jikin nasu ba abin mamaki ba ne zai iya daga musu wannan ciwon gabobin sai dai in suna da alal misali hawan jini ne wannan da mutum da ana so ana motsa jiki to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma a ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce ga hyperlipidemia wato ko in yayi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce mutum yana da kiba kuma shi yana da uric acid to wannan yana da kyau mutum sai na motsa jikin shi ko motsa jikin ba dole a ce mutum ya ɗeba da gudu ba a'a ko da tafiya ne ma mai ɗan nisa da dan sauri yana taimakawa dan wannan zufan da mutum yake yin nan so irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara to insha Allah ta'ala yakan fita ta wannan zufan nan so an ba bukatar mutum ya je yana ɗan karfe ko yana press up ko kuma yana exercise mai karfin da zai iya sa masa ciwon gabobin da kuma abin zai zo ya muni a'a ya ci abinci ya sha magani ya kiyaye abun da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali a hankali zai zo ya sauka insha Allah to likita shin ana iya warkewa warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gaɓoɓi bayan mutum ya sha fama da ita? E tabbas ana iya warkewa daga wannan ah, ciwo na gaɓoɓi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa. Amma kuma ko da ma a zo an ce a ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki ba ne wannan ciwon gaɓoɓi ya ci gaba da bin mutum saboda dama kamar da na faɗa tun a farko yawanci akan same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi so ko da mutum a ce baya cin naman baya shan giyan baya cin kifin kuma yana yana shan magungunan ba abun mamaki bane ya ci gaba da bin shi kuma ya ci gaba da affecting din shi sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family su ko kuma ya ci gaba da damun shi to sai ya din kiyaye abun da na faɗa kiba ya kiyaye suga ya na hawa ya kiyaye yawan cin kayan maiko ya kiyaye yawan cin irin su kaza kifi nama ya ci amma kada yana yin yawa sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa ba abun mamaki bane kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma baya da gouty arthritis me nake nufi eh gashi na uric acid din shi ya hau sosai sosai amma kuma ba da wannan ciwon gaɓoɓi dan ana cewa kana da gouty arthritis din yayin da mutum ya ji ciwon gaɓoɓi a inda na faɗa a baya kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa yawanci haka an ba mamaki bane kasance kana da uric acid ɗinka ya hau amma kuma babu wannan gouty arthritis in wani stage da muke irin shi asymptomatic hyperuricemia daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shine acute gouty arthritis wanda eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gabobin ya zo to wannan ne zaka iya yana da uric acid sannan ku so kuma muna da intercritical gout wanda eh mutum yau ne da gobe da jifi ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko na allura sai sati ɗaya sati biyu ciwon gaban bai ƙara dawa ba amma a sati na uku sai kuma dawa wato dan wannan ratin ana kiran shi intercritical gout sai kuma finally muna da chronic tophaceous gout kenan wanda shi kuma ya fi muni a ciki wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har ya yi katutu a jikin mutum ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi hannu ne kafa ne ya tsone sai ga ya fara bullukowa yana da tsananin zafi ya yi ja ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so a yi wannan yawanci har sai an buɗe ma an kwashe irin wannan ciwon shi trophy trophy muke irin shi kenan so irin wannan bai cika faruwa ba saboda yawancin mutum yana fara cin ciwon gaɓoɓi ya zo asibiti aka gane cewa yana da uric acid so mun ci mukan ba da magani tun kafin ya kai ga wannan accident din so warkewa ana yi yayin da mutum ya kiyaye wa'annan dokokin amma akwai wanda zai ci maka naman ya ci kazan ya sha giyan ya yi komai ba tare da kuma ya samu uric acid ba sai dai hala zai iya samun wani condition musamman daga shan giya amma ba dole ne uric acid da zai daga masa hankali ba To shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis? Kulawan da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu muna da uh, pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy wato wanda akan ba da magani da wanda ba a ba da magani. To na farkon a bisa himma da kwazo akan wanda ba a ba da magani shine da mukan ce a kiyaye duk abubuwan da na faɗa a baya wanda su ne shan giya yawancin wa'annan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa sai kuma dan motsa jikin a hankali tare da in ya san akwai family history sai ya guje wato ainihin abubuwan suke tagawa pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manyan kusan guda hudu na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAID muna da irin su steroids akwai irin synthesis inhibitors muna da irin ko su uricosuric saka wanda ba zan iya baɗin sunayen su ba kar a je a abusing magunguna sai dai aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi daga nan sai mu bada maganin mun san insha Allah ka amfani da shi za a ci nasara sai dai amma kuma wani gudu ba hanzari ba kurakuran da mutane suka yi shine sukan sha maganin wani na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar na biyu kuma mutum za ta yana shan magani amma kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din yana shan magani yana shan giya yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ci na dubu biyu na dubu uku yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu so wannan ba dole maganin ya maka ko ya miki aiki ba su maganin yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan kuma kan sha shi akalla na wata uku ne wata na har zuwa wata shida amma sai dai a kiyaye maganin saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasu illan wato side effect kenan kar a ga magani ne yana kawo wato ainihin lafiya a wani abu amma kuma ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun Allah ya sauke to masha Allahu daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka duniya baki daya. To daga cikin shawarar da zan bayar ah, don kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din na ga na bayani akan gouty arthritis din tsaron cututtukan mu gaskiya na arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba wa'insu cututtukan zo a gani bane ba mu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zuwa ce na kwakwalwa a zuwa a ce kansa na cikin kashi duk muka iya samu su gaskiya cututtukan mu na Najeriya a ba kokonto a yi haƙuri kar a ji wani iri amma yawanci akwai ɗan rashin tsafta a cikinsu kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci kama daga rashin wanke abin da muke ci shi ɗin kanshi kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a buɗe famfo a sha directly ko kuma shan ruwan rijiya Allah ubangiji ya samu dace na gode Allah saka da alkhairi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku dr muslim bello katagum da ya ilimantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya To da a da hawa umar yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu ra'ayoyin da ku masu aiko mana ta imel. Yau za mu fara da saƙon Sani Gulle Malam Maduri a jihar Jigawa. Ya ce, Salam VOA Hausa. Muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo al'ummar cikin ƙasar mu Najeriya ya ɗauki kan halin da al'umma muka tsinci kanmu a ciki na tsadar rayuwa da ma sauran shiyoyin da suke fama da irin wannan kanki na rai kwakwai mutu kwakwai. sai kuma sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce voa hausa zan yi amfani da wannan dama don yin kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu dage da addu'o'in neman sauki a wannan matsin rayuwa da muke fama da shi domin a gaskiya yin addu'o'in shine mafita a gare mu allah ya kawo mana mafita amin summa amin sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne sun fara da sallama sannan saka ce voa hausa da fatan kuna lafiya. Fatar mu a gaba da sabbin naɗe-naɗen ministoci da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi. Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Amin. Sako daga Sadiya Muhammad a ƙasar Afghanistan da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato. Sakon kisa Lawar Girgir daga jihar Yobe ne na gaba. ya ce assalamu alaikum voa hausa rabawa ministoci ma'aikatu da shugaba tinubu ya yi a gaskiya babu adalci amma wani hanzari ba gudu ba mu 'yan arewa ba mu da bakin magana domin gwamnatin shugaba buhari ma abin da ta yi kenan ta fifita 'yan arewa a kan 'yan kudancin najeriya sako na gaba kuma ya ce 'yan arewa da ke tsegumi a kan yadda shugaban kasa bola ahmed tinubu ya ba da mukaman ministoci inda wasu ke kallon kamar ya yi ma arewa yankan baya kamata ya yi ku yaba wa shugaban domin ganin yadda ya ba da mukaman babban ministan tsaro da karamin ga 'yan arewa duba da ganin arewa ce ke fama da karancin tsaron sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sakon shehu adamu rijau shine sakonmu na karshe a yau ya ce idan dai har mai ilimin lissafi zai iya zama shugaban kasa ba tare da ya karanci mulki ba to don an baiwa lauya ministan noma ba wani abu ba ne don haka masu korafi ku daina kawai wa ministocin namu fatan alkhairi. To madalla kafin mu karkare shirin ga labarai amma fa a takaici. shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin afirka na ecowas sun fara wani zama a yau alhamis a accra babban birnin ghana inda suke duba yiwuwar ɗaukan matakin soji akan sojojin da suka yi juya mulki a nijar a watan da ya gabata a ranar laraba kungiyar ta ecowas ta ce tuni ta ankarar da dakarunta na 'yan kota kwana kansu zauna cikin shiri don maido da doka da oda a ƙasar ta niger kungiyar ta ecowas ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe juma'a zai cimma matsaya ta karshe kan batun tura dakarun zuwa niger bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga senegal zuwa spaniya an ceto mutum 38 da suka tsira an kuma tarar da gawarwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan yuli an gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin cape verde ma'aikatar harkokin wajen senegal ta ce a ranar talata masu tsaron gaba teku suka ceto mutanen sai dai hukumomin na kibar ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba kwanaki da dama da akwashe ana tafkar ruwan sama babu kakkautawa a yankin himalaya da ke indiya ya yi sanadin mutuwar mutum saba'in 72 a wannan mako mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama masu aikan ceto a jihar himachal pradesh da ke yankin na himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau a kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzai suka binne a ƙasa to masu raro da haka muka ƙashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da a shirin mu da karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar da kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi a wagon gmt da ghana domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amurda mahmud lalo da taimaka wannan shirin ya zo gare ku sai wanda ya haɗa da bada umarni mr des har ma da injiniyan mu na yau mr patrick daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya amma a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.